الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه وعباده الذين اصطفى وبعد يورانا لهدي شاشي لغوة رمضان على الريوف در سلاسين تقص هجرية كما يوم شاء بيو شاء تايكي ننقوغ وطن بقوي وطن شدة 2017 miladiya wannan shine zaman mu na goma sha shida a wannan masallaci na alkulafa rashidun da ke garin ah, abege a kan titin afalla a jihar lagos kudu maso yammacin najeriya muna tafsiri a cikin suratul anfal ah, sura ta takwas wanda mun kai aya ta talatin da biyar amma ba mu gama tsefe sharhinta ba da aka yi yanzu insha Allah za mu fara daga nan aya din wa ma kana salatu min inda albayt a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ma kana salatuhum inda albayt illa maka wa tasdiyah فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Allah ya ce wa maka na salatu indal baiti ibadar da suke yi a ɗakin Allah ba ta kasance ba illa muka'an face wato fito illa muka'an ai illa tasfiqan face tafi wa tasdiya da kuma fito da bushe-bushe ma'ana ba abin da suke yi a ɗakin in sun shiga face kaɗe-kaɗe da bushe-bushe asali kalmar almuka kamar yadda malamai suka faɗa masdari ne na makayan ku makwan wa muka'an akan ce makat ustud dabbati muka'an idan idza bin birrihi idan duburar dabba ta yi ƙara da iska da sai a ce makat imana ta yi ƙara akan ce kuma layan ku illa istun makshufa ba a jin ƙara daga dubura sai wacce take a buɗe shi yasa wani lokaci ake kiran ita kanta dubura ɗin ake ce mata almakwatu saboda waccan ma'anar da aka faɗa kamar da ibnu jarir at-tabari Allah ya kansa da rahama ya kawo ya kuma kafa hujja da baitin antara ibnu shaddad da yake cewa wa halil ghaniyatin taraktu mujaddalan tamku farisatuhu ka shidqil a'lami yace wa halili ghaniyatin yace da yawa barde namiji wanda yake mijin mace kyakkyawa wadda saboda kyanta ma ba sai ta yi ado ba ya ce ban duba tausayin cewa yana da mata ba taraktu mujaddalan na je an je yaƙi na doke shi na bar shi a kaye a ƙasa to kayar da shi ɗin da na yi kufari farisatuhu naman kafaɗarsa yana wani ƙara kaga tam kumin makayan ku muka'an tamku farisatuhu ka shidfil a'lami yadda ka san wato shidid kumatu na al'alami wato wanda yake raƙumi wanda ana tsaga masa kumatu to irin ƙaran nan da suke fitowa haka shi ma wato naman kafaɗarsa yake ta ƙara saboda bala'i to anan muhallisha shi ne tam ko farisatuhu sannan ya kawo baitin at-tirmah ɗaya daga cikin mawaƙa shi ma ya ce fanaha li'ulaha bi ta'inati mahfazin tamku jawanibuha min al inhari to haka wannan shine al-muka'u shine at-tasfiqu a shine at-tasfiru afwan duk ƙarar da za ta fito kamar fito kamar ƙarar da za a busa usur da kuma ƙarar da take fitowa a cikin abin da ake kiɗa da shi ita kuma a tasdiya ɗin ne wato tafi da ake yi da hannu jiya mun kafa hujja da wannan ayar akan cewa kiɗa haramun ne amma wannan ba shi ne mahallin da za mu yi magana a kan kiɗa ba gaba ɗaya sai Allah ya kawo mu a cikin surorin da ayoyin suka fito ƙarra wannan ah, za mu fassara kalma ce da wato za mu ɗauki kalmar almuka ne a matsayin tawilin da malamai suka yi mata da ma'anar kiɗa ma ba ita kaɗai ba ma Allah subhanahu ya kira kiɗa da wasu sunayen daban-daban kamar yadda Ibn al-Qayyim Allah ji kansa da rahama a cikin Ighathatul Lahfan min Masayidish Shaitan ya kawo kuma ya fa'idantar ya kawo sunaye da yawa an kira kiɗa da suna al an kira shi da suna Allahau an kira shi da suna muka an kira shi da suna a tasbiya da sauransu wanda ka haramun ne alimamul alusi Allah ya ji kansa da rama a cikin littafin sa ruhul ma'ani ruhul ma'ani fi tafsiri al-qur'an ko al qur'ani wa Saba'in min al-mathani karkashin a ayat suratul luqman yake cewa wa fil ayati inda al-aktharina dhammun lil ghina'i saut yace a cikin ayan nan ƙarar in ka karanta za ka fahimci cewa ubangiji subhanahu ta'ala yana zargin kiɗa duk wani kiɗa da za a iya ɗaga murya ko sauti a yi shi to abin zargi ne kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya zarge shi a cikin ayar lahawal hadith yace wa qad تضافرت الآثار واتفقت كلمة الأخيار واتفقت كلمة الأخيار على تحريم الغناء مطلقا لا في مقام دون مقام يتي دليلين نسي سنزو ديوه kuma in ka bibi maganganu na zababbun bayan Allah suma duka sun ittifaki akan haramcin kiɗa mutlaƙan kai tsaye lafi maƙamin maƙam ba wai a ce ya halatta a yi a wani wajen kuma a kyare shi a wani wajen kai malamai ma suna cewa kamar yadda ma mazhabar hanafiya suka yi zafi akan kiɗa ya zo a cikin littafin at-tarkhaniya wanda ɗaya daga cikin littattafai ne mutum na mazhabar hanafiya cewa wa man istahalla ar-raqsa qila bi kufrihi la siyama bid-duffi yulhi wa yuzmiru wa man istahalla ar-raqsa duk wanda ya fito ya ce halal ne a yi kiɗa ƙila bi kufuri kai akwai ƙaunin da aka ce ma ya kafirta to amma dai maganar ta ɗan yi zafi sai dai kuma in ka kalli haramcin kiɗa za ka yi musu uzuri la siyama biddusi yulhi wa yuzmiru musamman ma idan yana ya saka ganga ko a ko dindufa yulhi yana yin kiɗa ɗin wa yuzmiru yana matsa jita ko algaita ‘yan uwa magana da ake akan kiɗa magana ce fa ta gaske ba magana ce wai ta kara ko wani abu ba ku duba ƙwari gwaninta irin ta alƙur'ani sai aka ce illa muka'an wa tasdiya domin a nau'anta maka nau'o'in kayan kiɗa a kayan kiɗa akwai abin da ake bugawa wanda buga shi ake yi kamar mandiri kamar ganga kamar bajudala ita ma buga ta ake ko akwai wanda kaɗa shi ake yi kamar molo kamar kuntigi kamar kalangu kamar kuntukuru akwai waɗanda kuma a wato shafa su ake yi kamar irin su hukuma akwai irin su wanda su kuma ɗan taɓa wani abu ake ko tsarkiya ko wani abu kamar su garaya kamar su komo irin wanda ake kiɗan mafarauta da shi akwai wanda busa shi ake yi kamar algaita kamar wannan abin tarewa wanda mafarauta da kuma ko kuma ɗan makiyaya suke yi da kara a samu wani kara na takarda sai a huda shi sai a fafe shi sai a dinga busawa to irin wannan akwai kuma wato wanda kamar ƙaho irin ana amfani da ƙahon mariri da da kafan gwanki da kafan musa, duk ana busawa kaga ana ana hurawa ana ana abin da shi to duk mutlakan in dai kiɗa ne haramun ne baya halatta sai a iya wuraren da shari'a ta yadda kamar lokacin da za a kai amarya mata sa iya yi junansu saboda hadisin da yake cikin sayul bukhari da sunan tirmidhi na ummi na aisha Allah ya kare da a gare ta tace mun yi bikin wata mace mun kai ta gidan wani cikin 'yan madina sai manzon Allah ya gamu da mu ya ce ya aishatu amma inda kun min lahawin fa innal ansara yu'jibuhumul lahaw ba ku da dan wani kiɗa ne ko wani dan wasa dan mutanen madina suna son sa sai ta ce kamar me ya rasulullah kamar da ke cikin in mu'jam tabarani kuma sannan ibn hajar ya kashi a cikin fatawul bari wa sakata alaihi wanda yake nuna cewa insha Allah hasan ne sai manzo Allah ya ba su waƙar da za su yi kuma sun tafi suna kaɗa molo suna yi atainakum atainakum fa hayyuna nuhayyikum walaula hinqatul samra ma samunat azarikum walaula dhahabul ahmar ma hallat biwadikum sai kuma abin da ya halatta cewa ranar sallah ana haɗuwa a yi wasa in an so wanda manzo Allah shi ma hadisi yana cikin sahih manzo Allah ya fito da Aisha ya tarar da mutanen ahadish suna irin wasansu na gargajiya suna kaɗe-kaɗensu manzo Allah ya tsaya ya kalle su har ya ummu na Aisha a wuyansa tana kallo ki ya ishe ki tana a'a ce wallahi ni ba kallon ne ya dame ba ina so dai mutane su ga matsayina ne a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya halatta a yi kiɗan a gidan amarya da ita da 'yan yara ƙawayenta saboda abin da ya tabbata a cikin sahih bukhari na kissar na Aisha an kai ta da 'yan kayan wasan ta Allah yana ciki sai na abubakar ya shigo sai ya tarar da wani dan abun kiɗa a gidan ransa ya ɓace ya ce a mizmarun min mazamirin shaitan fi baiti rasulillah kayan kiɗan shaitan a ɗakin a gidan manzon Allah sai manzon Allah ya ce kyale ta yabna abi kuhafa rabu da ita tunda ita yarinya ce kuma amare ma suna iya yi sannan yara ma in sun yi junansu ba a hana su ba a takura musu a ce dole sai an tsananta an matsalan ba amma abin da ya saba wa wannan wanda shari'a ta keɓance to baya halatta ga mutum ya zo ya yi ta kaɗe kaɗe hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari imam bukhari ya kawo hadisin a cikin kitabul ashriba ya buɗe masa babi ya ce babu man istahalla al-khamra wa yusammihi bi ghairi ismihi babin da yake magana akan mutanen da suke halatta giya kuma suke sa mata wani suna daban kamar yanzu da ake canja wa giya suna a ce spiritual drink almashrubatul ruhiyya a ce wine an ce wine kamar yanzu wayoyi sukan sha wine sun ce ba giya ba ce ba an haka ɗan yi applying wani amount of water su za ka ji garas to giya ce wine mu a iya sanin da muka yi to manzo Allah dama ya faɗa sai Imam Bukhari ya kawo hadisin Hisham ibn Ammar da isnadin sa zuwa ga Abu Malik au Abu Amir al-Ash'ari manzo Allah sama ya ce la yakunanna min ummati aqwamun yastaqilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib za a samu mutane a cikin al'ummata da za su halatta zina za kuma su halatta sanya kaya na alhariri kuma za su halatta shan giya kuma za su halatta kayan kiɗa zuwa ƙarshen hadisin to anan nan, al’imam ibn hazm abu muhammad al-zahiri al-andalusi Allah ya ji kansa da rahama wanda ya rasu hijira tana da shekara 456 a cikin a cikin muhalla eh, da kuma kitabu sama ya yi maganganu saboda shi ya tafi akan halaccin jin kiɗa wanda yana ganin cewa shi kiɗa wato wani abu ne da yake ɗan sanya wa rayuwa jin daɗi da kuma nishaɗi ya kuma dawo da mutum karsashinsa don haka babu laifi sai tawilin nasoshin da suka zo na hani kuma ya rakito abubuwa da yawa wanda malamai ba su wafaka masa ba kai ko da dai an samu yanda suka bi shi a wannan zamanin Dr. Yusuf al ya tafi akan halaccin jin kiɗa. duk da cewa ba wai sun tafi akan halaccin jin irin wannan music din wanda ake kunnawa irin na hip hop nan ba a'a su da kansu din ma suna faɗar irin kiɗan wanda babu ƙazanta irin wannan a ciki amma duk da haka shi ma haramun ne maganar su ba daidai ba ce ba ba kuma ni ne musu raddi ba malamai ne suka musu raddi Sheikh Al-Albani ya wallafa littafi Tahrimu Alat Tarab wanda ya kace-kace da hujjojin su Qaradawi a cikin shi Sheikh Dr. Yusuf al ardawi yake cewa shi al ghina yushbihu sautal eh, tuyur wal baladin shi kiɗa yana kama da sautin tsuntsaye da kuma irin birbiro din nan da irin su cila kowa wanda irin da su hasbiya wanda idan idan idan mutum yana cikin damuwa in ya je kusa da tsuntsaye suna yan waƙoƙin nan sai ya ji daɗi ya ce to tunda wancan halal ne wannan ma halal to wannan gaskiya kuskure ne sosai da gaske ibnu hazm da ya tashi wannan hadisin sai ya inkarin sa sai ya ce hadisin nan da'ifi ne aka ce malam ibnu hazm hadisi ya tabbata a cikin bukhari kuma ka ce masa da'ifi ne ya farai ko da abuwarin yake da'ifi me dalilin ka yace saboda akwai inqida'i tsakanin bukhari da hisham ibnu amma saboda bukhari da yace ba kitabul babu man istahalla al-khamra wa yusammihi bi ghairi ismi ya kamata ya ce haddathana Hisham ibn Ammar amma sai ce kawai qala Hisham ibn Ammar to a ka'ida kuma in zan iya zuwa in ce yanzu in ce qala Sheikh Usman ibn Fodi dole yana nuna ni naji in nace Usman dan Fodi ya ce ta yi tsakanina da shi akwai mutum goma haddasa ni wane haddasa wane har kan Usman ibn Fodi to da haka ƙala ana amfani da ita wajen tadlisi da rufa-rufa ya ce to don haka hadisin akwai tadlisi a ciki don haka ba za mu karɓe shi ba tun da aka samu inqita'i tsakanin Hisham ibn Ammar da Bukhari haka ibn Manda ma ya ce akwai inqita'i a ciki amma malamai sun musu raddi raddi ma na gaske duk malamin hadisi da ya zo zai magana akan alhadisin mu'allaq sai ya kawo misali da wannan hadisin tun da kan ibn Salah Allah ya ji kansa da rahama ash-shahrazuri wanda ya rasu shekara ta 643 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ibn salah al-imam al-iraqi al-hafiz zainuddin abdurrahim ibn al-husayn al-athari al-iraqi a cikin alfiya at-tafsira da ya zo magana akan furu hadisi sahihi sai da ya kawo misali da wannan hadisin da zai magana akan hadisi mu'allaki shine yake cewa wa in yakun awwal al-isnad hudhif ma'a sighati al-jazm fa ta'liqan urif walau ila akhirih amma alladhi li shaykhihi azab qala fa kadhi عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم yace wa in yakun awwalul isnad hudhif in dai hadisi yazo kaga an shafe farkon isnadin sa ma asiratul jazmi. kuma shi mai rawaitowar kai tsaye sai ya ce wane ya ce kai tsaye yanke cewa wane ya ce to fa ta'liqan a ilimin hadisi shi ake kira al-hadith mualla yace walau ila akhiri koda daga farkon isani kawai a ce ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gama da mu'alla sai ce amma allazi li shaykhihi azabi qala amma duk malamin da yace qala wana kuma aka duba aka ga wannan wanan malamin sa ne to fa kazi an anatin to kawai kamar yace an wane ne ita kuma an ana a wajen malaman hadisi mahmulatun ce ala sama'i idan ya zanto shi wannan wanda ya an'ana din ba a san shi da tadlisi ba kuma duk duniya ba wanda ya san Imam al-Bukhari ta tadlisi shi ce ka kabaril ma'azibi kamar hadisin nan na kiɗa shi ce la tuzghil ibn hazm lil mukhalifi kar ma ka ma saurari ibn hazm da ya saba wa jumhur ba anan kada ibn hazm ya saba wa jumhur ba ya saba wa jumhur a matsaloli na aqida ya ce akwai annabi ya mace ina na maryam annabi ya ce babar annabi musa annabi ya saba mutane a matsalolin jarhu wacce a ya ce imam tirmidhi majhuli ya saba mutane a matsalolin al-asma wa sifat ya ce sunayen Allah da 79 ne kawai ba su wuce 79 ba ya kai ba matsalar da aka zo da ibn hazm bai saba to dan haka kan ma kai wani abu na shine wani yake cewa waqta fi mas'alatil ghina'i ayya jazmi wal aslu alla tatba ibn hazm asali kan maka ka ibn hazm akan wannan mas'ala to saboda haka kiɗa ba kyau waƙa ma idan dai ba mai manufa da fa'ida ba ba kyau saboda ma asalin waka, asalinta sai an yi ƙarya ta fi daɗi shi yasa amma suke da magana suke cewa a'zabu shi'iri akzabuhu waƙar da ta fi daɗi ita ce wacce aka fi yin ƙarya a cikinta to shi yasa Allah ma ya raba Qur'ani da waka yace wa ma huwa bi qawli na'am kuma Allah ya nuna manzon Allah ma bai yi ba ba ruwansa da waka wa ma allamnahu shi'ra na'am in huwa illa Allah ya ce mun mu koya masa waka ba kuma ma kuta kuta ba ta dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah bai taba yin waka ba idan ma ya taho ko zai bada misali da waka sai ya karya ta sai ya zanto ta zama ba waka in kuma ka ji yayi magana ta aukan wazanin waka to katari akai kamar ranar yakin hunai eh, insha Allah ayatan tana nan a cikin suratu at-tauba laqad nasarakumullah a nan za ka ji tarihin hunain da bai ya faru a yakin hunain manzo Allah sallallahu da yake cewa sai yake cewa anan nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib anan nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib kaga yayi kaman waka ko ni ne annabi ba ƙarya ba kuma ni ne jikan abdul muttalib suka ce waka ce annabi aka ce a'a idan haka ne in dai zaka daka tawai magana ta daidai da wazani qur'ani ma zaka ce akwai waka a ciki tunda ba wani wazani daga cikin auzan na waƙa da babu irin sa alqur'ani wa yukhzihimu wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minina mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu sai ka ce kuma ya zama waƙa gashi kuma mafa'ilun mafa'ilun aya mushta a mahmudin tahazzajna bisalwanik alam nashrah laka sadarak wa wada'na anka wuzrak ya hukan wazani amma ba za a ce mata waka ba wannan dacewa akai kawai fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun lan تنالوا البر hatta تنفقوا mimma tuhibbu amma ba waka ba ce kuma ana ce wa hori kauli sha'ir saboda ka in mutum ba ta yi yayi waka ba to ba waka ba ce shi yasa imamu al-qurtubi a karkashin ayan nan ta surati cin ce in manzo Allah ma yazo zai waka sai ya karya wazaninta to amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a kamar yadda hadisi yake cikin hadisi bukhari hadisi abdullahi dan umar yake cewa li an yamtali a batanu ahadikum qaihan wa sadidan hatta yariyahu khairun min an yamtali a shi'ira wanda ɗayan ku ya je ya dinga kwankwaɗar ruwan ciwo da kurji har ya cika cikinsa cikinsa ya dinga yin ya kumbura shi ya fiye masa sauki akan ya je ya cika shi da waƙoƙi ya ta haddacewa hadisi ingantacce ai kun san shi a cikin bukhari to amma wace waka ake nufi wakar da ya zanto babu mutunci a cikinta akwai saɓa wa Allah a cikinta akwai shagalar da mutane ga biran bin tafarkin Allah amma duka wakar da ya zanto ta huce wannan ta tsallake babu fasikanci babu daudanci a ciki babu karairaya a ciki babu yin abu da gangan a jawo hankalin namiji ya so ya yi kam ya yi inda mace take ko mace ta yi inda namiji yake to wannan babu laifi bal ma akwai wacce take tana da kyau kamar yadda ke cikin hadisi Abdullahi dan Amr dan As manzo Allah sama ke cewa ash-shi'ru kal kalami hasanuhu ka hasan ka hasanihi wa qabihu ka qabihi ita waka kamar magana take duk waka duk magana mai kyau daidai take da waka mai kyau magana mara kyau kuma daidai take da waka mara kyau saboda haka sai mu faɗaka Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah kuma ya tsare mu daga jin abin da zai harakar da mu wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an sallar da suke yi a ɗakin Allah ba komai ba ne ba illa mukahan in ba kaɗa-kaɗa ba wa tasdiya ko bushe-bushe wa tasdiya da kuma kaɗe-kaɗe sai Allah ce to fa zuqul azaba Allah zai ce musu rana kiyama ku azaba bima kuntum takfuruna sakamakon kafircin da kuka sance kuna yi su za mu shiga darasi na bakwai na'am فسينفقونها ثم تكون عليهم حسنة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميد الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على a aya ta talatin da shida da talatin da bakwai Allah ya ce innal ladhina kafaru lalle wa'anda suka kafirce yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah suna kashe kuɗi masu yawa domin su toshe wa mutane hanyar bin hanyar tafarkin Allah ah, ya zo a cikin asiyar na ibnu ishaq da ruwayar zuhuri da jama'a minar ruwat bi asanidiha cewa lokacin da ƙuraishawa aka yi musu kace-kace a yakin Badar suka koma gida Makka da rauni da zafi biyu zafin farko an kashe musu manya-manyan su wajen mutum saba'in wanda duk wani gida da kasan ana ji da gidan to an yi musu mutuwa babba a gidan kuma an tasi a ɗauke uban gidan baki ɗaya kun ga anan ne aka kashe utba aka kashe shaiba aka kashe abu jahal aka kashe umayyatu bin khalaf da sauransu to a lokacin da aka dawo maka abdullahi bin abi rabi'a da ikrimatu bin abi jahal da safwan ibn umayya da wasu qurayshawa duk da aka kashe musu iyaye sai suka je kafin su musulunta kaga ikrimatu bin abi jahal sai kuma ya zo ya musulunta yana cikin kwamandojin da sai na abubakar ya tura zuwa sha kaga ikon Allah dan Abu Jahal amma karshe da su aka ɗaukaka musuluncin na aka kai shi inda aka kai shi to sai suka wasu samu Abu Abu Sufyan yanzu ya rage ba wani babba kuma a maka da ya wuce Abu Sufyan sai suka zo suka same shi da shi da waɗanda suka taho da su akan wannan tawaga ta ainihin tawagar raƙuma wadda suka samu suka kubuta sai suka ce ya ma'shara quraishin inna muhammadan qad watarakum kun ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad watarakum ya riga ya halakar da ku alwataru shine a halakar da abu a kassar a kassar abu ya zanto bai saura ba qad watarakum wa qatala khiyarakum gashi yazo ya kashe muku zababbin cikin ku fa'inuna bi hadha almal muna ba da shawara wannan dukiyar da aka samu ta kubuta kar a ba kowa ko sisi kowa ya sadaukar da ita a zo a yi tanadin tafiya wani yakin da ita ala harbihi fala'allana an nudrika min sa'aran wataƙila in muka je muka yakin mu dan ɗauki fansa sai mu dan samu rilif mu dan ji daɗi to duka sai aka yi shela aka gaya mutanen maka sai suka ce sun yarda sun ciyar da dukiyarsu domin a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah yake kafa ƙa'ida wacce ha'a naɗe ƙasa kuma za ta ci gaba cewa in innal na kafaru lalle arna yunfiquna amwalahum suna da zuciyarsu ciyar da dukiyarsu liya suddu an sabilillah domin su je su toshe wa mutane tafarkin zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan labari kuma haka ne kuma yana faruwa to me natija da sakamako sai Allah ce fa sayunfiqunaha dama za su ciyar da ita thumma takunu alaihim hasratan amma karshe sai sun zo sun yi nadama hasara shine nadama thumma yughlabuna sannan za su je su yakin kuma a ci nasara a rinjaye su kuma sannan duk da haka na kafaru ila jahannama yusharun lalle wa'anda suka kafirce duk za a tattara su a watsa su a cikin wutar jahannama liyamiza Allahu al-khabitha min domin ubangiji subhanahu wata'ala ya tantance al-khabitha dukiyar banza da aka ciyar da ita akan aikin banza min at-tayyib daga dukiyar kirki ta arziki da aka ciyar da ita akan aikin arziki nan mutane biyu ne wani yana ciyar da dukiyarsa domin haɓaka tafarkin ubangiji wani kuma yana ciyar da dukiyarsa domin kassara tafarkin ubangiji ya sha alwashin sai ya in zai ga ƙarshen dukiyarsa sai ya gani akan sai ya hana mutane bin tafarkin Allah to Allah subhanahu wataala sai ya kaddara wannan wanda ya ciyar da ita ba dan Allah ba abin da yake so ya ga ya faru ya bi faruwa yamiz Allahu al-khabitha min at-tayyib shi yasa kufiyun banda asim ah hamza da kuma aliyul kisa'i da khalaf al'ashir a ƙira'arsa ta goma da kuma ruwayarsa ta hanza khalaf da khallat su ne almajiran hanza lait abul haris da kuma asud duri su ne almajiran aliyul kisa'i sai kuma shi khalaf ɗin a ƙira'arsa ta goma suna karanta liyu mayyiz Allahu al min jumhur kuma ibnu kasir da marawaitansa guda biyu da nafi da marawaitansa guda biyu da Asim da marawaitansa guda biyu da Yaqub al-Hadrami da marawaitansa guda biyu da Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa al-Madani da Ibn Amir ash-Shami wayannan guda goma duk guda shida dukkansu suna karantawa liyamizallahu al-khabith min ma za yamizu idan ya raba shine bature ke cewa a raba tsakanin wannan da wannan to Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da wannan tsarin ne domin ya tantance tsakanin dukiyar da aka ciyar dan Allah da wacce aka ciyar da ita ba dan Allah ba to anan akwai wani darasi da ya kamata mu ɗauka a matsayin mu na musulmi idan ka kula da rayuwa a yau tunda mun yi alkawari a muqaddima cewa za mu kulla alaka tsakanin nassin Qur'ani da rayuwar yau idan ka ɗauki rayuwar yau sai kaga kamar ma waɗanda suka kauce wa tafarkin Allah sun fi ƙoƙarin gina abin da suka yi imani da shi akan mu da muke ƙoƙarin ɗamfaruwa da tafarkin Allah subhanahu wata'ala yanzu idan ka ɗauki masu kuɗin musulmi ka ajiye a gefe guda ka ɗauki masu kuɗin waɗanda ba musulmi ba ka ajiye su a gefe guda idan ka ga hoɓɓasa da waɗanda ba musulmi suke ba a addininsu ka ɗauki wacce musulmi suke sai ka ji kunya kwanan nan aka samu ɗan shekarun baya aka samu wani hamshakin mai kuɗi wanda ba shine mai kuɗin Najeriya ba yayi declaring dukiya mai mugun yawa ga coci billions of kuɗi ba zan iya tuna adadin ba amma duk na san kun sani ana abinda ba a taɓa samun wani musulmi ya yi haka ya bayar wanda muna da hamshakan masu kuɗin da suka dame shi suka shanye amma ba za su iya wa musulunci haka tare da cewa kuma sai ka ga mu ɗin da muke taɗamar addinin idan wani abu ya tasan mana personally personal abu ƙoƙarin da muke da gumin goshi wajen ƙoƙarin tallafawa abin da ya shafi rayuwarmu ba ma iya yi a addini za a zo lancin an zo lancin na masallaci ana babu labari wani ya tashi za a yi alaramma ka tuna labarin ko pdp za ta yi me ake cewa an taron tattara kudin nan gangami convention nawa ya bayar ya ba da 20 miliyan naira aka zo ƙauyensu za a gina masallaci ana da yunwar masallaci aka sa shi lanta ya ɗauko naira dubu ɗari yana hura hanci ya ba wa Allah kaga wani embarrassment ne to amma da yake ana cikin hali na kaka na kai dole a karɓa kuma a masa godiya ma can kuma wallahi ba wanda zai gode masa bal ma ya da dubu ashirin miliyan ashirin sara ce ɗan iska so yake ya fashe in an ci kuma an cin ba zai fashe ba Fasayin fa sun mata kuna alaihim hasaratan sun bai yughlabu kuma ya bayar ɗin ko su ci zaɓen ba kun faɗi a banza yanzu haka in Allah ya karfa wa garinsa nono wannan dubu ɗari ita za ta cece shi ranar alƙiyama to don haka da zai zo mutuwa a haska masa miliyan ashirin ɗin da irin bala'in da za ta janyo mai a haska masa dubu ɗarin nan sai ce rabbi laula a akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa ubangiji ko a ɗan jinkirta min zuwa dan lokaci kaɗan a ƙara min dan jin dan ba da dukiya yawanci fa sai fa mutum ya zo sai wani ya zo mutuwa tukunna sannan zai dinga tunanin inna li fulanin kaza wa inna li fulanin kaza a ba na kaza lokacin da ba zai amfani ka ba ko sai ta ƙare dukiyar ka zo kana da na sani shi yasa Zuhair ibn Abi Salma yake cewa Sulma yake cewa wa man yaj'al al maruf fi ghairi ahlihi yakun hamduhu dhamman alayhi wa yandani duk wanda ya dauki alheri ya je kai shi inda bai dace ba to karshe godiyar da za a mai sai a zarge shi kuma sai ya zo yayi nadama to sannan in ka da cikin addinin idan ka zo ka dauki ahlus sunnati wal jama'a da irin yadda suke sadaukar da rayuwarsu wajen gina addinin da masu taimakawa addinin ka ɗauki waɗanda ba kan sunna suke ba sai kaga akwai bambanci shi ma mai girma sai kaga kullun shaidan ya fi sha'awar ya ingiza mutane akan abin da ba harka Allah ba ce to amma kun san dalili kar ka damu ga wai kamar an ci nasara ne akan mu na ɗaya mu namu kaɗan ɗin yana da albarka domin abin da zai baka tausayi shi ne za ka zo ka tarar da al'ummar da mutum miliyan biyar suke rayuwa a cikinta amma in aka ce ka ƙirga watakila za ka ga percentage na talauci a cikin mutane mutum miliyan biyar mai yiwa ya zama 80% watakila waɗanda suke ƙarƙashin layin talauci wanda ake cewa ta ta khaddil faɗa under line of poverty wanda ba sa iya anin ɗin dala ɗaya a yini ɗaya ba shi tabbas na samun dala ɗaya mai yiwa ka same su kusan more than 45% out of wannan ɗarin to aƙalla kuma masu dama dama da talakawa da masakinu da masu rufin asiri duk gaba ɗaya su za su haɗu su ba da 80% ne masu kuɗi na gaske za ka iya samun su 20% out of wannan number na 20% watakila in ka fitar da 20% ta mutum miliyan biyar ai kaga adadin baya ba laifi ko to amma sai ga watakila donors ɗin da suke iya haƙuri su daka san zuciyarsu su kyale shi a gefe guda su yi abin da ya dace sai ga watakila mutum biyar ne shida goma ashirin duk bala'in duniya kuma su za a komawa eh, an kai inda ma in kana da mutunci yanzu da yawa daga cikin malamai su ne suka zama mabarata masu roƙo ya kamata a ce ba ruwan limami da roƙo to amma ƙarshe idan abu ya lasfika ce ta ce shine liman zai tashi din, kai masallatan mu sun zama wani regular wurin bara wanda ni wallahi har cikin zuciyata ina ganin baya halatta in ba dan larura ba kullum a dinga karɓar fi sabilillahi a masallaci ba haka manzon Allah yake ba sai in matsala ta taso to amma larura ta sa duka masallatan mu galibi sai ana aje akwatin fi sabilillahi in ka zo kuma ka tarar da abin da ake haɗawa ya ka tausaya wa 'yan agajin inda a ce ku gama tattarawa ku yi lissafi a sallame ku abin da aka samu gaba ɗaya ba zai isa a sallame su dama kuɗin da suka fi yawa su ne denomination na 55 naira followed by 10 10 10 10 naira followed by 20 20 naira sannan sai ka samu a little 50 50 knots sannan dubu ɗai ɗai ɗaɓɓina sai wani da wani kuma ita ma kakka zaci misali in an haɗa gaba ɗaya an yi an yi wuta ga an samu dubu takwas to yan dubu dubu sun watakila sai ka samu dubu biyu ne yan ɗari biyar biyar dubu ɗaya da ɗari biyar to me ma wani da ya sa dubu ɗaya ya ɗauki naira ɗari tara da hamsin canji <laughs> wani dama canji yake nema yanzu har ma masu suya sai da waye in suna neman canji su ce a je masallaci saboda a nan ne ake tara fi sabilillah sai karso to ina mutanen suke amma an kaje churches ba haka suke ba su nunawa ake wane yi kaza kuma yi suke suna jin daɗi kaje wurin yan bid'a wanda ba su abin sunna su ma ba haka suke ba sadaukar da komai suke to amma akwai dalili dalili shine duk inda gaskiya take ta Allah ce shi kuma dan adam yana da sakaci in har ya tabbatar da akwai wani da zai iya tafiyar masa da abinsa to yana yin sakaci da shi shi kuma Allah bai taɓa barin sa ya salwanta ba yanzu duk da za mu dina taimakon addinin kai da duk za a kafirce ma kul in ta musa ya qaumi in takfu wa qala musa ya qaumi in takfu antum wa man fil ardi jami'an fa inna allaha la ghaniyyun Allah Musa ce inda duk za ku kafirce da mutanen duniya gaba ɗaya ba ku cuci Allah ba addininsa kuma zai ci gaba abin da ake so kuma ku sa hannunku don ku ji daɗin ci gaban nasa mu yanzu da za mu ɗan ƙara step ɗaya yadda za mu ji daɗin addinin nan da tsarinsa wallahi ba ƙaramin burge ka zai to da haka da mun yi da bumi ba Allah zai tafiyar da kayansa su kuma nasu ƙarya ce ba ruwan Allah da ita in ba su ba mutuwa za ta yi to ka dole su tashi tsaye tsayin daka wajen ganin sun tura ƙaryar ta ci gaba to amma duk da haka haɗin kan da suke yi sai Allah ya ce mu ma mi za mu zo a ƙarshen wannan ayar Allah subhanahu wataala ya ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd Allah ya ce su kafirai suna taimakawa junansu ne illa taf'aluhu takun fitnatun Allah ya ce to wallahi kuma in ba ku kun taimaki kanku ba to fitina mai girma fitina za ta faru a duniya da kuma fasadi barna mai yawa fasadi shine corruption to shi yasa in kaga yadda corruption yake a cikin mu sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba abin takeici irin ka shigo cikin kungiyoyin addini hatta kai mutanen da suke iya taimakawa addini ma suna shakkar anya ko in suka taimaka ta hannun masu addinin nan abin zai isa to abin da yasa ne, ba wai laifin masu addinin bane ni na fi ganin laifin mu ne mu members of communities kana da malami wanda ba mala'ika bane yana ci yana sha yana da iyali kai abin da baka so shine baka so ka ga ya ce zai ƙara aure in ya ce zai ƙara aure ka ce ka ji malaman nan ko sun fiye Allah sun fiye tuna. yana fama da talaucinsa amma ya ƙara aure zai dan Allah ji ba a gidan haya bai yi Allah ya kaza kai amma za ka iya ƙara aure ba ruwanka da sanin ya yake rayuwa wataƙila tsakaninka da shi a shekara ka bashi ruwan shinkafa ɗaya ka san kuma ba za ta ishe shi ba tunda dai baki ya sai ne a gidansa ba ko shi yana iya tara buhun shinkafa ɗaya a shekara shi kuma Allah bai buɗa masa ba shi da falalar iya nema irin ka amma yana da falalar karatu kuma ya fi ka kasan har da Allah a karatu to kuma sannan shi yake manajin ɗin wurin da kuke bautawa Allah kaga dole in ya rasa abin da yake aka buga can aka buga na ce to jama'a da Allah akwai wasu ayyuka da sauransu in akwai wasu rarar kuɗi sai ya gaba da su kaga wannan ya dan fi sauki akan ya je ya saci na na kasuwa ko wani abu wannan kuwa iya yin sulu kai kanka yanzu in kaga zai mutu zaka iya yafe masa to a hankali a hankali tun wasu suna yi kun san cewa da yawa wasu suna fadawa cikin sata saboda larura an kama mutum ya je kasuwa ya je wajen niƙa ya saci buhun da sai da ya auna ya ga buhun da shine mafi ƙarancin garin masara a ciki wallahi wannan ya faru a kananmu ya saci buhun kwano ɗaya ne a ciki an niƙa ya ɗauka aka kama shi aka lakaɗa mata wani ya zo ya ce to ai wannan kun cuce shi kun zalunce shi ashe mutumin nan kwanan sa biyu bai kai komai gidansa ba bai san yadda suke rayuwa ba karshe dai yanke shawarar ya zo ya saka in ya so ya tuba kuma da ake Allah yana son sa da alkhairi sai Allah ya rufa mai asiri Allah bai sa ya ɗauki alhakin wasu talakawan ba tunda duk wanda ya kawo kwano ɗaya niƙa to ka san dai baya yi sosai to saboda da mu ne muka yi wa saboda muna ganin cewa Allah yana tafiyar da al'amarin namu amma da za mu dawo mu iya bakin kokarin wajen sauke nauye-nauyen da Allah ya bamu masu halin mu su taimaka wa marasa hali akwai mutanen da suka sadaukar da rayuwarsu kawai wajen ciyar da addini gaba wallahi da za a tsaya a yi musu kyakkyawan tsari idan ba za ka iya ba su a cikin naka ba akwai haƙƙin Allah a wajenka haƙƙin su ne na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya gina masallaci sai da ya gina masallatan manzo Allah sama hayyar su ba a samu kuɗin da za a rufe masallacin sa ba lailatul qadarin ƙarshe da aka gani na rayuwar manzo Allah ruwa ya jika masallacin saboda ba rufi amma dab da nan kaɗan ya ba mutum ɗaya raƙuma ɗari ce kama daga nan zuwa nan tafi da su eh ya gina shi saboda gobe shi ake sa ran izo ya gina masallaci dauki kaza da kaza manzo Allah sama yurti ata man la yakhsha faqa baitul mal ta an kai lokacin da za ta cika tab amma manzo Allah sallallahu alaihi zai zo ya gaba ɗaya raba wa sahabbai dauki dauki yace wallahi in za ku zo ku tambaya ba zan kushe ba ina ba ku sai dai ku gaji saboda su ya bari kuma su ne sai suka zama masu amana ba taɓa rawaito wani kes guda ɗaya na wani sahabi ya ci amana ba to amma fa su ma an musu kyakkyawan shaidu to don haka su kafirai sun fi mu wannan himmar to wannan abin da suke ciyarwa a banza don haka kakka zo ka ce shi kenan za zo su ci nasara a kanmu wallahi inda za su ciyar da duniyan nan gaba ɗaya su ba da ita kyauta domin a daƙile tafarkin Allah kai inda gaba ɗayan mu za mu zama bayi su kuma su zama su ne shugabanni iyayen gidanmu wannan ba zai sa mu cutu ba domin Allah subhanahu wa ta'ala ce walan yaj'al Allahu lil kafirina Allah ba zai taɓa ba wa kafirai dama su cutar da musulunci ba, ba za su taɓa cutar da muminai ba, amma dai za mu sha wahala, sai dai addinin zai kai, shi addini ba zai taɓa ba, don na Allah ne, shi ya saukar da kayansa minhu bada wa ilaihi ya'ud. daga wajen sai fara kuma zuwa gare shi zai kare to nan ana yi mana wa'azi ne ana gwada mana cewa mu mu tashi mu himma da za mu himma irin tasu wallahi da ba inda za su yi إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعده, بعضه على بعض sai Allah ya ɗauko wannan mummunan aikin nasu na ciyarwa sai ya aje na mutanen farko sai ya ɗauko na mutane na biyu sai ya kawo a haka a haka a tattara su gaba ɗaya fayar kuma mu jami'an sai ya haɗa shi gaba ɗaya arrakmu shine tara abu a waje guda alam tara anna Allah yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman ay mutajammi'an ma'a ba'd sai Allah ya sa shi ya haɗu a wuri guda arrakmu kenan thumma huru kaman sannan ya tara shi a waje guda hadarin to nan ma fayarkumahu jami'an sai Allah ya tattara arnan gaba ɗayansu da munafukan da azzaluman da fasikan da fajiran fa yaj'aluhu fi jahannam sai kora su tar jahannama gaba ɗaya Allah ya ce ulaika humul khasirun lalle wa'annan sune masu khasara Allah ka raba mu da asarar duniya da lahira na'am قل للذين كفروا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد غلت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله فإن أنتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير الله يكفي kullin ladina kafaru ya annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa arnan duniya gaba ɗaya in yantahu in har suka hannu suka dena takalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka dena kafirci suka dena kawo wa muta musulmai bara suka dena yaƙar manzon Allah sallallahu da musulmai suka daina kafircin su to yughfar lahum ma qad salafa duk wani abu da suka yi a baya Allah zai gafarta musu wannan ayar da ire-irenta na nuna mana duk wanda ya musulunta to an rufe fayil ɗinsa na kafirci yanzu kuma za a buɗe masa sabon fayil wa in ya udu idan kuma suka ga ba za su dena ba suka dawo akan ɗabi'ar su to ba su kuga da kansu faqad madat sunnatul awwalina tarihi na al'adar ubangiji wajen gamawa da mutanen farko ta fa ta fa sun ga yadda aka yi wa adawa da samudawa da mutanen annabi sha'ai da mutanen fir'auna da baki ɗayansu. na'am wa bayyana lahum wash-shaytanu a'malahum fa saddahum 'ala haka kake so alaran ma ba a'a ya isa ɗaya, to shi tuga tuga na'am كلا وكلا أخذنا بذنبه نعم فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارك الله kun ga yadda Allah ya musu adawa da samudawa Allah ya ce duk kun gan su dai kun ga gidajensu yadda muka yi musu shedan ne ya zo ya raya musu abin da suka kasance suna aikatawa Allah ya ce cewa kuma suna da hankali ba duka an gaggaya musu sun ji ba sun gani Allah ce ga fir'auna ga ƙaruna ga hamana gashi an zo an annabi Musa ya zo ya gargaɗe su amma duk da haka suka ɗi, ƙarshe Allah ce to duk wanda ya taɓa mu mun kama shi da laifinsa ba kullan akhadna bi dhanbi to ku suwaye da ba za a kama ku ba ya ku kafiran wannan lokaci ko ma mana cikin suratul qamar ka faro mana ma daga walaqad jaa ala fir'auna to bayan Allah ya gama faɗa duka raguwa annaba zai ce to fir'auna ma fa shi da mutanensa fa gargadi daga annabi Musa ya zo musu kazzabu ya atina kullaha kullaha Allah ya ce duk suka ƙaryata ayoyinmu don haka sai muka kama su kamu irin na mai ƙarfi da buwaya muqtadirin wanda in ya kama yake ƙuntatawa ko muqtadirin wanda yake da ikon da zai kama Allah ya ce to ku kafiran nan wannan wannan lokacin su ne suka fi wa'ancan ne ko kuma suna da wani abu da zai kubutar da su a cikin littattafan da aka sauka a babu? ya isa haka ana rama to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in ya'udu faqad matat sunnatul awwalin Allah ce wa qatiluhum ku ci gaba da yakar su hatta la takuna fitnatun har sai ya zama babu shirka a ban kasa al fitnatu huna ash-shirk wa yakuna ad-din kulluhu sai ya zanto gaba ɗaya ana ibadar da ake yi duka dan Allah ake yi fa inin tahau amma idan suka dakata suka tsagaita wuta ba za su yaƙe ku ba to fa inna Allah bima ya'maluna basirun Allah yana sane da abin da suka san sai suna aikatawa wa in tawallau in kuma suka juya baya to ku je ku yaƙe su fa'lamu anna Allah maulakum ku sani cewa Allah shine mai taimakon ku majibincin al'amarin ku ni'mal maula ai madalla da majibincin al'amari mai taimako ubangiji wa ni'man nasir madalla da mai taimako wanda yake ba da taimako da nasara na'am wa alamu. wa alam annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil

min shay'in komai kankantar sa to yadda za a raba shi fa anna lillahi khumsuhu a kasa biyar kaso ɗaya bisa biyar na Allah ne walin rasuli da manzan Allah duk a cikinsa wani zil qurba sannan a ciki za a ɗiba wa ahlil baiti kaso ɗaya bisa biyar ɗin wal yatama da waɗanda iyayensu suka mutu suka bar su ba su a cikin kasan ganima su ba su je ga yaƙi ba to a kasan Allah za a ba su wal masakin da kuma mabukata wa sabil da waɗanda suke kan tafarki suke cikin bukata wannan kenan ragowar kuma kaso hudu bisa biyar ɗin a raba wa mayaka Allah ya ce to haka za ku yi in kuntum amantum billahi in dai da gaske kun yi imani da Allah wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jama'an kuma in har kun yi imani da abin da muka saukarwa bawanmu yawmal furqani a ranar badar na yas'alunaka anil anfal yawmal taqal jama'an lokacin da jama'a biyu suka haɗu tsakanin musulmi da kafirai wallahu ala kulli shay'in qadir lalle ubangiji yana da cikakken iko akan komai daga cikin ikon nasa ma da ya gwada muku shine yasa kuka ci nasara a lokacin da kuka yi aran gama da kafirai to wannan aya idan ka ɗauke ta ta ƙara yin sharhi da bayani akan aya ta farko aya ta farko ta danganta al'amfani zuwa ga Allah da manzansa wannan kuma ayat ta yi bayani cewa to Allah da manzon nasa ga yadda suka yadda a kasa al'amfal din a kasa ta kaso biyar kaso ɗaya lillahi wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil ragowa kuma al akhmas al arba'a to su kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya basu ta zanto kowane mutum daga cikin waɗanda suka halarci wannan yakin za a bashi nasa kasan idan a ƙafa ka je kamar yadda ya zo a sunna ta manzala sama in baka tafi da doki ba za a baka kaso ɗaya hannu ɗaya idan kuma ka tafi da doki za a baka kaso biyu ko kuma kaso uku da ka san ka da kuma ka san dokin naka saboda abin da ya zo a wato a sunna ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama na ce ba za mu tsaunanta akan bayanin fikihun ganima ba tun da kusan yanzu hukunce-hukunce na na tsari na hukuma da zamani kusan ta ɗauke da yawa daga cikin tsare-tsare na yanayin ganima amma har yanzu dai hukuncin Allah yana nan ba zai canza ba sai dai ka'ida ta shari'a ce take ƙara bujiro da wani sabon hukuncin wanda kuma asali akwai shi a shari'a ba wai kawo shi aka yi ba na ba wai na bid'a bane ba saboda haka yanzu mun ji cewa ah, ga ka san Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai wasu suka ce to ka san Allah ya za a yi da shi to an rawaito daga Abu Aliya Ar-Rayahi cewa ka san Allah za a yuj'alu fil Ka'bati za a sa shi a yi aikin Allah da shi a Ka'aba a je a gina masallatai da dakudan Allah subhanahu wata'ala to amma magana mafi inganci yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya da ka Allah shine daidai don haka malamai suka ce saham rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ja'aluhu haifu sha duk inda manzon Allah ya ga dama zai sanya nasa in ya ga dama ya riƙe in ya ga dama kuma ya bayar kyauta Umar ibn Abdul Aziz Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ji kansa da rama yake cewa faɗin Allah fa in fa anna lillahi khumsahu ai fi sabilillahi ma'ana abin da yake na Allah ne a je a sanya shi a ayyukan tafarkin Allah subhanahu wata'ala kuma al-Imam al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki ya rinjayar da wannan hanyar kan cewa ita ce hanya mai kyau kamar yadda yake cikin littafin sa ahkamul Qur'an to fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidil qurba to kuma ka san zil qurba fa sune ahlul baiti qarabatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makusantansa wanda kuma a bisa mazuncin mafi inganci sune banu hashim da banul muttalib wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i da Imam Ahmad da wasu daga cikin malamai saboda abin da ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari da Sunan Nasa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tashi kasa kasan ganima ya kasa ya bawa bani Hashim da bani Abdul Muttalib yake cewa innahum lam yufariquni fi jahiliyatin wala wala islam suna tare da ni a lokacin jahiliya da lokacin musulunci to su banu Hashim su ne wannan sai maza Allah ce inna ma banu hashim wa banu al-muttalibi shay'un wahid kuma bana raba banu hashim da banu abdul muttalib sai maza Allah ya hada tsakanin hannayensa guda biyu a wato sai imam al-bukhari da ya rawaito wannan hadisin sai ce qala al-lay حدثني يونس وزاد ولم يقسم النبي النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد الشمس ولا لبني نوفل شيئا akwai banu abd shams dangi suna na khadija kenan da banu naufal duka manzon Allah bai ba su cikin kasan zawul qurba ba saboda ka sai sharifan da suke da alaka da banu hashim su kadai ake ba wa kasan ah, Ibn Jarir الإمام ابن ya rawaito ta hanyar jubair Ibn مطعم Ibn Ali, wanda yana cikin Banu Naufal. banu nafal kuma suna kusa da banu banu hashim amma duk da haka manzon Allah bai ba su bai ce lamma qasama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sahama dhil qurba min khaybar da aka je ya khaybar da manzon Allah sama ya tashi raba kasan dhil qurba yake cewa ya bayar da shi ne ala bani hashim wa bani al-muttalib yace mashaitu ana wa usman ibn affan min bani abdishams ni daga banu Usman ɗan Affan daga Banu Abdisham sai muka tafafa ƙulla muka ce ya ha haula ikhwatuka Banu Hashim wannan 'yan uwanka kenan Banu Hashim la nunkiru fadalahum ba ma kyamar cewa suna da falala a kanmu. limakanika alladhi ja'alaka Allah bainahu minhum ja'alaka ja'alaka bihi minhum saboda mun san Allah ya sa ka fito daga cikin su ara'aita ikhwanana banil muttalib a'taitahum wa taraktana to ban ya rasulullahi ban me bambancin mu da su mu banu abdusham su banu naufal kusan duk alinas ɗaya muke mu ma ai ya kamata ka bamu wa inna ma nahnu wa hum minka bi manzilatin wahida mu da su a wajen ka ai duk abu ɗaya ne sai manzo Allah sama yake cewa innahum lam yufariquna fi jahiliyatin wala fi wala islam inna ma banu hashim wa banu al shay'un wahid sai kawo karshen hadisi to amma bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar da Imam Shafi'i ya tafi a kai cewa wanda kuma ra'ayinsa ya dace da zahirin wannan ayar yace a'a idan aka samu ganima ta khumusi abinda za a yi za a kasa a ba manzon Allah sallallahu alaihi sallama nasa yayi yadda yake so da shi ya raba wa inda zai bayar shi yasa za ka ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana ba da kyautar duk abin da ya mallaka gaba daya da kafin a fara samun ganima in mutum ya mutu mazala baya mai sallah sai ya ce an biya masa bashi amma daga baya sai maza Allah ya ce duk wanda ya mutu ya bar bashi in ya bar dukiya a iyalansa in an ya bar bashi a zo a karba a waje na kuma shine zaka ji maza Allah alaihi wasallam bashi yana ci yana bayarwa isa a ranto masa raƙumi ya bada kyautarsa in Allah ya sa aka samu fatahi sai ka zo ka karɓi raƙuminka wata rana har zakka ya aika aka aro aka kai wajen Abbas aka ce masa ya bada aron zakka ya bada aro hadisi yana cikin sahih muslim lokacin karɓar zakka ya zo manzo Allah ya tura sayyidina Ali ko sayyidina Umar a je a karɓo zakka suka dawo ransa a ɓaci suka ce ya Rasulullah mun je wajen mun je wajen Abu Jamil ya hana zakka mun je wajen Abbas ya hana zakka mun je wajen Khalid ibn Walid ya hana zakka sai maza Allah ce to shi dai Abu Jamil ba komai ne ya hana shi ya bada zakka ba sai dan bakon arziki ne da talaka ne Allah ya azanta sai yake tsoron kai ya koma talauci yace amma shi kuma a Khalid kad zalamtumuhu ai kun zalunce shi sun gan shi yana da sirada ne na dawa kai da kayan doki da sauransu kuma kuɗi ne a lokacin shi kuma duk na yaƙi ne ba na ba na ba ne. kasuwanci bane sai sai manzo Allah ya ce kad tabasa aktabahu azra'ahu fi sabilillah ai duk gaba ɗaya na tafiya yaƙi ne wannan kayayyakin yace wa amma abbas fa alayya zakatu amma abbas ni ne zan biya zakarsa abinda nake yake nufi fa alayya zakatuhu an aika an aro zakkar kafin lokacinta saboda wani ya zo yana da bukata da manzon Allah ba haka yake ba da in ka zo kana da bukata in ba shi da kuɗi sai ya koma je ya maka sa a ɓaci hankalinsa a tashi saboda an zo ba shi da abin da zai bayar sai Allah ya ce to ba haka za ka yi ba sai Allah subhanahu ta'ala ce wa imma tu'ridanna anhu mubtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha Allah ce idan ka juya baya din saboda neman rahamar Ubangiji da kake fatan Allah ya kawo ka ba su to kakkai musu banza fa kullahum qawlan bai ka gaya musu magana da za su ji daɗi ce ku yi hakuri in Allah ya kawo sai a ba ku kun ga sanda da yake akwai ana bayarwa to haka ake so ba a san a hantare su kuma haka manzo Allah ya ci gaba da yi sallallahu alaihi wasallam a ra'ayin Imam Malik Allah ya ji kansa da rahama mazabar mu kenan idan aka karbi abin da ya shafi harkar ganima din to mu mufawwadun ila ra'ayin imam shi kwamandan jagoran al'umma shi ake fawwala wa al'amari zai wari abin da za a sa a baitul mali idan ya ga cewa sannan kuma sai kuma izo iwari ragowar abin da ya rage sai kuma a zo a rabawa wato su mayakan da suka je yakin tare aka je aka yaƙi kuma dama a wajen malik da malikiya su suna ganin cewa waɗannan asnaf din da ubangiji ya ambata fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama misali ne aka bayar amma ba zai takaita akan su ba kuma malikiya suna da hujja da dalili mai karfi shekul islam ibn taymiya Allah ya kansa da rahama yace yana ganin mafi kusancin mazhaba da aiki da sunna da hadisi ita ce mazhabar imamu malik tare da cewa shi ba maliki bane saboda a nuna maka mahimmancin mazhabar Imam Malik Imam Malik sun kafa hujja da abin da ya tabbata a ingantaccen hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura rinduna ta je ta yaki a can yankin Najd sai suka je suka samu wato raƙuma guda goma sha biyu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba musu kowa raƙumi ɗaiɗai suka ce to kaga shi al'amarin ya kunu mufawwadan ala yadin imam shi da kansa in ya ga masala shine duk arabe musu komai ba sai ya dauna Allah da san da waye ba to shi kenan yayi daidai suka ce to wannan shine abin da ake kira sabiqa ce precedence ne precedence ga ake cewa ko shine wani abu da ya taba faruwa za a buga misali da shi sannan kuma duk da haka a yakin badar da aka kamo ribatattun yaki a badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law kana al-mut'ib ibn adi hayyan wa kallamani fi ha'ula'i natna la taraktuhu Allah da ya tattara su gaba ɗaya ba an ce su fanshi kansu ba sai ce amma da mut'im ibn adi yana da rai duk da cewa bai mutu akan musulunci ba wallahi a kafircin nasa in ya zo ya ce min in sake su zan sake su saboda manzo Allah sa bai manta da halaccin da mut'im ibn adi yayi masa shi yasa ma lokacin da su mutanen makan zamu zo mu ji da suka tashi da aka tatike su suka koma garinsu to da suka taya suka ce to ya zame da shugabannin mu ga san fursunonin yaki, aka ce to a nemi waye in ya je wajen manzon Allah ba za a samu matsala ba ya magana da sai aka dauko dan gidan Mut'im ibn Adi din shine Jubair ibn Mut'im dan daga kabilar Banu Nawfal sai ya zo shi ya zo ya tarar manzon Allah yana sallan magariba sai ya tsaya shi aka aiko shi kuma sanadiyar musuluntarsa kenan sai zo ya da manzo Allah yana karanta wa turo kitabin masdur har zuwa karshen ta har ya zo kan wajen am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliquna am as samawati wal yace wallahi kada kalbi an yatir saura iris zuciya ta ta tashi saboda tsoro da yana jin ana faɗan maganar azaba da waye sanadiyar musulunta sa kenan shi kuma wannan shi ne sannan a ah, kun ga to anan manzo Allah sallama da mutain bin adi yana da rai yace a bada belin su manzo Allah zai bada belin su in yaso su kuma sabon da suka yaki ba sai su hakura malikiya suka ce to kenan in shugaba ya ga ya ga damar ya ce ku ku yi hakuri gaba ɗaya mu yi kaza to dole a hakura a kyale shi sa'annan kuma suka ce lokacin da aka je yakin hawazin da aka samo ganimar bayi da manzara sama cikin ishtihadinsa kawai ya ce an saki bayin gaba ɗaya kuma ba wanda ya ce ya rasulullahi mu bamu yadda ba ka san mu ka saki na Allah da naka amma muka ba mu nan ba wanda ya faɗa haka sannan kuma a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa mali mimma afa Allahu alaikum illa al khums wal khums mardudun alaikum dukkan abin da Allah ya sa aka samu na ganima ya faɗo wajen mu naku ne ni kaso ɗaya ne bisa biyar nawa kuma shi ma kuɗin nake sake rabawa kun ga kenan ta yiwu manzon Allah ya ɗauke gaba ɗaya maslaha da shi ta yi kuma ya basu gaba ɗaya ba sai ya taɓa ba da haka ra'ayin da yake zama shine rada ne ra'ayin malikiya wallahu ta'ala a'lam dan haka ubangiji subhanahu ta'ala ce wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil in kuntum amantum billahi وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى قدير mai iko ne ala kulli shay'in wannan ayoyi a takaice suna koya mana sakin zuciyarka lokacin da kake da shugaba ka ba shi dama ya yi aikinsa na shugaba idan akwai ƙa'ida da doka da shari'a ta sa ko kuma ka'idar da kuka yi ittifaki kuka haɗu a kai to kada ka dinga ƙoƙarin takawa shugaba birki ko da kuwa kana ganin cewa akwai abin da kai ka fi son sa sai dai in kaga shugaba ya zo da wani abu na san rai da ya saba wa shari'a inda za mu gane haka kwa shine gashi Allah yana ta saukar da hukunce-hukunce wanda ba lallai ne hukunce-hukuncen su yi favorin ɗin sahabbai gaba ɗaya ba amma duka abin da Allah subhanahu wataala ya saukar na tsari sahabbai karɓa suke yi sami'na wa ata'ana kuma dama shi qur'anin nan buga mana misali ake yi domin mu ma abin da Allah subhanahu wataala ya umarce mu da shi ko kuma yake gwada mana mu tsabbaka shi a rayuwar mu ta yau da gobe za mu dakata anan saboda lokaci da fatan Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatunmu baki daya Allah muna roƙonka muna tawassuli da sunayenka da sifofinka Allah ubangiji ka ba mu ikon ƙarasa wannan azumi lafiya Allah ka gafarta mana kusakuranmu Allah wa'anda suka rasu cikin iyayenmu Allah ka yafe musu Allah ka sanya su a aljanna wanda suke da rai kuma Allah ka ba mu juriya da haƙurin zama da su Allah muna roƙonka dukkan abin da yake cikin zukatanmu na kyawawan buƙatu Allah ka biya mana Allah duk wanda yake fama da rashin lafiya ko kunci ko damuwa ko talauci ko zillimi ko razani ko wani abu da zai iya shiga tsakaninsa da jin daɗi a nan Allah Ubangiji ka yaye masa. Allah ayyukan da muke gabatarwa tare da ƙanƙantarsu da rashin nagartarsu muna roƙon Allah ka karɓe su Allah ka cika mana ladan mu ka sake ninninka mana Allah muna roƙon ka dukkan wani tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya Allah ka yaye mana ƴaƴayen mu mata Allah ubangiji ya ba su mazaje nagari maza masu neman aure Allah ubangiji azurta su da mata nagari Allah muna roƙonka wa'anda ake bi bashi Allah ubangiji ka yassare musu a wannan lokaci Allah a cikin ka da kake saukarwa ka saukar musu da rahama da falalar da za su iya biyan basu suka da fitar Allah wanda suke cikin gidajen haya haya ta dame su ta addabe su Allah ka maganta musu Allah ka ba su matsugunan su nasu na kansu Allah wanda suke fama da matsala ta iyaye ko ta 'ya'ya ko ta family ko ta kasuwa ko ta makwabta ko ta dangi Allah ubangiji muna tawassuli da kyawun sunayenka da wannan aiki da muke na alkhairi Allah ubangiji ka maganta musu اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تقضي حوائجنا كلها فإنك بها عليم وعلى قضائها قدير فيسرها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آه سنمنا